فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا to ka sani cewa wannan alama ce ta kusantowar ƙarshen aikin da aka aiko ka da shi don haka ka tsarkake ubangijinka da yi masa godiya godiya gare shi akan ni'imar samun nasara da buɗe garin makka kuma ka nemi gafararsa haƙiƙa shi mai yawan karɓar tuba ne yana karɓar tubar bayansa kuma yana gafarta masu.